Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a takwas ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC kafin a ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Manzon Amurka na musamman kan Venezuela Elliot Abrams ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya caccaki Majalisar Dokokin ƙasar a kan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilai ke matsa lamba a yi. Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hudar dangantakarta da ƙasar Amurka. tokanin labaran kenan, wai shin wani hali sojojin Najeriya suka ce miyagun cikin dajin zamfara ke ciki? Kakakin rundunar Air Commander Ibi Kulle da Ramola ya shaida min cewa daga jiya zuwa wayewan garin yau 'yan bindigar na cikin halin ni su biyo bayan ruwan wuta da ake masu daga sama. Za kuma a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya je jihar Adamawa yakin neman zaɓe. kun san aiki da muka yi a cire 'yan ta'adda 'yan boko haram Za kuma a ji hira da wani ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya wato na jama'iyyar PT Joel Hashim. Kamar kowace ranar jama'a Hawa Umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. manzan amurka na musamman a kan venezuela elliot abrams ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba nicolas maduro ya wuce tuntuni sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki abrams ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya alhamis cewa maduro yana da abokai a ƙasashen cuba da rasha ya kuma ce akwai wasu ƙasashe da bai faɗi sunayensu ba da suka yi masa ta yin bashi mafakar siyasa abrams ya sanar da dakatar da ba da izinin shiga amurka ga wasu mambobin 'yan majalisa waɗanda aikin su samar da sabon kundin tsarin mulki 'yan adawa da mutanen venezuela da yawa sun ce zaben shekarar 2017 da madura ya kira zaben 'yan majalisa an yi magudi shugaban ƙasar amurka donald trump a jiya alhamis ya cicciki majalisar dokokin kasar kan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar democrat wadda ta samu ƙarin iko a majalisar wakilai ke matsa lamba a yi ya hari shugaban kwamitin bayanan sirri na majalisar wakilai adam shib wanda ya ce bai gano komai ba a zargin da ake na haɗin baki da rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 amma yanzu yake son sai ya duba duk abin da na yi a rayuwata ta kasuwanci ko da yake babu wani dalili da ya sa za a yi irin haka ba ta taɓa faruwa ba na ci gaba da takura wa shugaban ƙasa trump ya yi kuskuren ikirarin cewa 'yan majalisar republican ba su binciki shugaban da ya gada ba tsohon shugaba barack obama na jam'iyyar democrat yana cewa babu wani lokaci da ya rage na gudanar da aikin gwamnati idan aka yi haka Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hudar dangantaka da ƙasa Amurka a cewar wasu masu saka ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 18 ga watan Disamba shekarar da ta wuce. A kan rashin aikin yi da ƙarin kuɗin burodi da kuma ƙara kuɗin man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da kafafen yada labarai ciki har da muryar Amurka suka ba da rahotannin kama mutane tsare su da kuma kashe-kashe. An ci gaba da zanga-zanga a jiya Alhamis yayin da ɗaruruwan mutane suka fito kan hanyoyi a babban birnin ƙasar Khartoum suna neman ganin an sako masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da aka kama da kuma cewa da ɗaɗɗen shugaban ƙasar Umar Albashir da ya sauka daga kan karagan mulki wanda yake amincewa. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa duk da haka Bashir ya ɗauki kalaman da ya dace a kan masu zanga-zangar 'yan kwanakin nan. Yana cewa yawancinsu matasa ne da talauci yake damu yayin da ya yi alkawarin sako 'yan jaridu da ke gidan kurkuku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu haka gwamnatin Amurka na fargabar ci gaba da rasa ikon faɗa a ji a faɗin duniya ɗaya da ya fara fitowa daga cikin nahiyar Afirka, inda wani babban jami'in sojan Amurka ya ce, Rasha tana ƙoƙarin akan fahimtar inda ƙasar Amurka ta kasa don ta samu ikon faɗa a ji da kuma damar kasuwanci. Mafi firgita da ke samu yana zuwa ne daga ƙasashen Afirka. inda shugabannin suke neman su karfafa ikonsu na zama a kan kargan mulki kwamandan sojin amurka a afirka general thomas waldhosa ya faɗa wa majalisa a jiya alhamis mamayar da rasha ke yi alama ce don samun ido a kan yankunan da zai ba su dama kan ƙawayen amurka wani babban jami'in ƙasar amurka ya faɗa jiya alhamis cewa duk da sanarwar shirye-shirye don rage taimakon soja da take baiwa gwamnatin kamaru a kan zargin take haƙƙin bil'adama da take yi ƙasa amurka za ta ci gaba da haɗa kai kan ƙarfafa harkokin tsaro tare da ƙasar ta yankin tsakiyar afirka jakadan ƙasar amurka peter henry ballarin ya tabbatar cewa amurka ba za ta dakatar da haɗin kan tsaro tare da kamar ba kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito shi yana cewa bayan ya haɗu da mai magana da yawun gwamnatin kamaru raini emmanuel sadi a jiya alhamis ya faɗa kalaman nasa a babban birnin ƙasar yawunde ya zo bayan da aka ba da rahoton a ranar laraba cewa gwamnatin amurka ta datsa kusan dala biliyan goma sha bakwai a cikin kuɗin da a cikin kuɗin taimakon sojoji da take baiwa gwamnatin shugaba Paul Biya. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi Allah wadai jiya Alhamis da kuma wasu 'yan kabilar da kama wasu 'yan kabilar Pashtun masu rajin kare haƙƙin ɗan Adam a cikin makwabciyar ƙasar wato Pakistan. wanda ya jawo mayar da martani mai zafi daga gwamnatin pakistan wanda ya fama tankiyar siyasa da ke tsakaninsu mai da martanin da ba a saba gani ba da gani ya yi yana zuwa ne bayan kwana biyu da hukumomi a babban birnin kasar pakistan islamabad suka kama mambobin kungiyar muhammad hafiz baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To bari mu fara rahotannin da batun karin wutar da rundunar sojin Najeriya ta ce tana kan yi yanzu haka a kan miyagun cikin dajin zamfara. Hassan maina kaina gare ka. Dundunar sojojin saman Najeriya ta ƙara yawan kuraman jiragenta marasa matuka da ke leƙen asiri don tattaro mata bayanai a dazukan da ajiyar zamfara. Kakakin rundunar Air Commander Ibi Kulle da Ramola ya shaida min cewar Daga jiya zuwa wayewan garin yau, 'yan bindigar na cikin halin ni'yasu biyo bayan ruwan wuta da ake masu daga sama. following the spate of uh, attacks that have occurred within Zamfara state and the air task force. Biyo bayan karuwar hararen na jihar Zamfara, jiragen yakin mu masu kai farmakin da muka yi wa take Operation Dramikiya yanzu haka na can na ta ruwan wuta a duk yankunan da muke da tabbacin cewar maboya ne ga 'yan bindiga daɗi da ke cikin dazuzzukan na jihar ta Zamfara. Bari in baka misali ɗaya, ko da jiya da dare mun sake gano wani matattarar 'yan bindigar a dajin Rugu da ke kudancin gurbin ɓaure inda jiragen yaƙi mu biyu wato alpha jet da kuma wani ƙarin jirgin yaƙi mai saukar ungulu suka afka musu kuma lokacin da suka yi yunkurin arcewa helikoftan namu ya bi su ya gurguza motocin nasu kana ya karkashe baki ɗayan 'yan bindigar da a wurin. as a Duk da dai wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya ta'addancin 'yan bindigar zamfara sai karuwa yake yi kamar wutar daji. To me ya kawo haka kuma menene abin yi? Tambayar kenan da na yi wa wani kwararre Farfesa Muhammad Tukur Baba. inda aka fi samun mutanen nan fa daji ne sosai da inda da itatuwa ba kullum ake ganin su ba ka gane don haka sai wadda aka gani za a kashe ka tuna cewa muna da iyaka da ƙasar niger don haka da yawa su mutane kamar yadda muka ji labari suna shigowa yakin libya ya sa eh, ƙungiyoyi da yawa a afirka ta yamma sun sami makamai don haka kaga su mutanen nan da ake bi kamar suna yaƙi ne na tsari kanoki don haka ita abin nan na zamfara wato abubuwa ne da yawa da suka hadu in ba an je an ajiye sojojin ba ne su shiga cikin dajin nan kuma su zauna kamar wata da watanni a samu duk inda suke a bi su a murkushe su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To da Hassan daga batun tsaro kuma sai na siyasa inda za mu fara da hirar da abokiyar aikinmu alheri Grace Abdu ta yi da ɗan takarar jama'iyyar People's Trust ko amanar jama'a PT a takaice Joel Benga Oluwepo Hashim wanda alheri ta fara da tambayarsa abubuwan da jama'iyyarsu ke niyyar yi musamman mama mata a Najeriya sai ya ce. Muna da program da za mu yi ma mata women empowerment program ne mun kira shi aka muna da program na 500 billion da mun riga mun yi planning da za ba mata su so tana kira shi microcredit mhm, wannan da ake basu kamar rance dai su rika jujjuyawa suna sana'o'i za su biya 3% mm, kin san a yanzu a banki a nigeria mm. in kina son loan 24% ne loan da za a ba kudin ruwan da za ka biya amma za mu rage ma su mata yanzu da gwamnati zai ba irin garanti da in su mata sun doka kudin da a 3% interest rate za samu dama kamar 21% kaina za yi na 100,000 za yi na 2 million za yi na 30 million 30 miliyan talatin za a ba mutum daya eh, akwai to wanda za a ba akwai su mata da iri abubuwa da suna yi a kasuwansu ya kamata ba su koyi baya kama haka akwai wanda su za su yi na 100,000 akwai na 50,000 categories are categories za ka daɗe ban katse maka hanzari ba a lokutan baya da da can an taba kwatanta wani abu kamar haka ka tuna da people's bank da aka yi da ake ba da rance waɗansu kamar misali kayi ambaci mata ne dai barbarin ce misali kamar waɗansu aka ba su suka karo aure waɗansu suka yi amfani da shi suka aure da 'ya'yansu dai a ƙarshe duka dai aka cinye uwar kuɗin da riban Ah, ah, ah, a lokacin a people's bank eh. su da sun karbi kudin su yi amfani da shi sosai ba don ba don don ba su biya ba ba abin da ya kashe shi kenan don lokacin da ya yi canji na government mm. shi ya karbi da program din ba don cewa mutane ba su biya kudi ba su wanda suna doka kudi a nigeria da ba za su biya banki ba su manyan ne su talaka in sun doki kudi ana biya ba ana bukata bukatan susu ba ana yin susu ana yi a joma eh, ana yin susu a wurin su ibo su talaka in sun doki kudi ana biya To a gaishe ki yanzu kan bari mu kada Adamawa inda shugaba Muhammadu Buhari shi kuma je yakin neman zaɓe Ibrahim Abdulaziz gare ki. Yayin wannan gangami shugaba Buhari sai da ya gana da manyan sarakunan jihar Ayola da ke ma zama mahaifar surakanansa kana kuma ya zace zuwa dandalin Mahmudu Ribado inda ya jawabi kan nasarar da ya ce gwamnatinsa ta samar. tare da saba layar kawo ƙarshen matsalar boko haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. da na zo dubu biyu da goma sha biyar na yi alkawari guda uku wanda jam'iyya ta apc zai da da su na farko zama lafiya na biyu wadata na uku kashe cin hanci da rashawa to mutanen adamawa da mutanen borno da mutanen yobe kun san aikin da muka yi akan shine 'yan ta'adda 'yan boko haram batun arziki allah ya taimake mu da mana biyu zuwa uku da suka wuce allah musu albarka mun ba da takin zamani an same shi a jihohi kuma an yi noma an samu amfanin gona mun gode ma Allah. Mutum cin hanci da rashawa shi ke da wahala. Dole sai an bi kadin laifin mutum kai shi koti sannan a mai hukunci to kun san yadda muke da kotu din tun farko a jawabinsa gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrilla wanda ke cike da farin ciki ya ce jami'ar apc ita za ta lashe zaɓe a jihar duk da cewa dan takarar jam'iyyar pdp a teku baka daga adamawa ya fito yau babu wani aiki na federal government a wannan jihar wanda shugaban kasa yau bai bayar ana wannan hanyar ba to sai dai kuma duk da daga hannun bindo da shugaba buhari da alamun da sauran na aka ba domin ba ga wasu jigajigan jam'iyyar apc na jihar ba a wajen wannan taro dr mahmud halilu ahmad da ake wa lakabi da modi ya ce duk da cewa su ne makusoshin kamfe shugaba buhari da mako suna da dalilansu na ƙauracewa taron da aka yola. na farko idan aka yi la'akari da jihohin da har yanzu ake samun matsaloli wadda adama tana ɗaya daga ciki yawanci zai wahala a yi a tashi ba sami wata 'yan hatsaniya na biyu karar da muka kai kara ne wanda e, kotuna za su karkare kamin a shiga zaɓe. yanzu haka ma dai ana ci gaba da wannan shari'a na batun gwamna na jihar adama a abuja yayin da ko zaɓe ke ƙara matsowa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaishe ka ibrahima a shirinmu na hantsi za a ji cewa Waɗansu mutane da ake zaton sun tsallako ne daga tarayyar Najeriya sun kai garkuwa da mutane biyu bayan sun yi awon gaba da mutane hudu a 'yan kwanakin da suka gabata. Na garin Gumuta a cikin karkarar gadi ta gundumar Mada rumfa a cikin jihar Maradin jamhuriyar Nijar da ke iyaka da tarayyar Najeriya. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan ga Hawa Umar da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne a kan jaririn uwa mai ɗauke da ciwon siga. A satin da suka gabata mun tattauna akan ciwon siga inda muka fahimci cewa cuta ce da kan auku yayin da sinadarin glucose ko siga da ke jinin ɗan adam suka yi yawa ko kuma suka haura fiye da kima. A yau kuma za mu yi magana ne kan jaririn uwa mai ɗauke da ciwon siga ko kuma jaririn da mahaifiyarsa ke ɗauke da ciwon suga wanda zai iya cin karo da wasu matsaloli a lokacin da yake ciki ko kuma a lokacin haihuwa. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkanmu da warhaka. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. likita ko za ka ɗan tunasar da masu sauraron mu akan menene ma ciwon siga? To ciwon siga kamar yadda bayani ya gabata a baya yana faruwa ne lokacin da siga ya yawa a cikin jinin dan adam saboda kasancewar babu isasshen sinadarin insulin ko kuma akwai sinadarin amma yana da matsala da baya yin aikin da ya kamata ya yi. Na to likita ko menene matsalar da jaririn uwa mai dauke da ciwon siga wani irin matsala jaririn ta zai iya fuskanta? to uwa mai juna biyu masu ciwon siga kashi biyu ne. akwai wadda dama tana da ciwon shuga kafin ta samu juna biyun akwai wadda kuma sai da ta samu juna biyun ne sanadiyar juna biyun ne ya sa take da ciwon shuga to wadda take da ciwon shuga kafin ta samu juna biyun nan jaririnta ya fi samun matsala mafi yawancinsu sukan samu bari ko kuma a samu matsala da ta shafi yanayin gaba ɗaya jikin jaririn ya zama ko yana da matsala a wurin kwakwalwa ko zuciya ko kuma kusan dukkan jikin shi matsalolin nan za su iya zama kala bai su ma idan ya kasance ita wannan mahaifiya ciwon sugan nan ya fara shafar hanyoyin jininta to zai kasance kenan hanyoyin jinin da za su kawo abinci zuwa ga jaririn sun samu matsala yadda jaririn ba zai iya samun isasshen abinci ba da ya kamata ya samu irin waɗannan yara an fi samun barinsu ko kuma idan an haife su sai a ga sun zama 'yan ƙanana ba kamar yadda ya kamata a haife su ba wato ba su da girma yawanci ƙasa da nauyin kilogram biyu da ɗigo biyar kenan biyu da rabi to kuma waɗannan yara su ne suka fi samun matsala da zuciyarsu da kwakwalwarsu da lakarsu da sauran bangaren jiki saboda yawanci za ka ga lokacin da ake yin waɗannan abubuwa lokacin da suke girma a jikin jariri cikin sati uku ne zuwa sati hudu na samun juna biyu to a lokacin ne wannan matsala take samu amma ga wadda take da ciwon sigan nan amma kuma bata samu matsala da hanyoyin jini ba zai kasance kenan tana da shiga da yawa a jikin nan shiga nan zai rinka shiga cikin jariri jaririn shi kuma sai kasance wannan tantani da yake ba da sinadarin insulin na cikin jariri shi ma zai yana sakin insulin din nan da yawa sai kasance yaro ya zama kato fiye da yadda ya kamata kuma yaran da suka zama sun yi wannan girman to su ma suna da matsaloli da yawa da ake samu sai ya kasance an haife su da matsaloli da dama na ɗaya wurin haihuwar saboda girman jikinsu sai ta zo da matsala sai zama a nakuda ko jaririn ya kasa fitowa sai an yi aiki a fitar da shi ko wurin fitar da shi a mai rauni ya kasance hannu ko ya shanye da sauransu suna samun matsalar numfashi saboda akwai sinadarin da yake taimakawa jariri ya yi numfashi amma wanda yake shiga yawa a gefen shi da kuma insulin din sinadarin insulin ya yawa yana lalata shi wancan sinadarin da yake taimaka musu wurin numfashi ah, da sauki. To idan har mace ba ta da ciwon sugan nan sai kuma bayan ta samu juna biyu ne me ke kawo shi ciwon sugan bayan an samu ciki. abin da yake faruwa akwai wani dan faifai da ake cewa placenta wanda shi ne yake makale da mahaifar uwa wanda ta nan ne jariri yake samun abinci da ruwa da sauran duk sinadaran da ke fitowa daga bangaren uwa Ah, to ga wadda ita ya bata da wannan ciwon sukari akwai sinadarai wasu da ake cewa hormones da turanci wanda ake bukata saboda kasancewar wannan faifai na placenta ya tabbata kuma ciki ya dore to su waɗannan sinadarai su kuma suna yakar sinadarin insulin sai ya kasance kenan ah, ana sakin waɗancan sinadarai su kuma suna kashe insulin ɗin nan sai ya kasance kenan shiga ya yi yawa ta bangaren uwa ciki na ƙara girma wancan sinadarai suna ƙaruwa insulin kuma yana raguwa sai kasance kenan shiga yana kara yawa dalilin da ya sa kenan ita ba ta da siga nan kafin ciki amma sai bayan samun cikin nan waɗancan sinadarai su ne suka lalata shi sinadarin insulin ɗin shi ya sa shigan nan ya yi sama to irin waɗannan jarirai ba su fai samun matsalolin da waɗancan suke samu na wajen wato ginuwar kwakwalwa da zuciya da laka da sauransu ba saboda yawanci shi wannan sinadaran da suke yakar sinadarin insulin din sukan faru ne bayan wajen sati wata na biyu abin da ya sama to ba wata biyun nan kuma abin da ya sama a lokacin an gama halittar kwakwalwa da zuciya da laka da sauransu sai dai su kara girma ne amma an gama halittarsu to su waɗannan jariran ba su da ba sa samun irin wannan matsala da waɗancan kashi na farko da muka yi bayani to amma su ma za su samu matsalar girma saboda shuga yana karuwa suna yin girma fiye da yadda ya kamata saboda haka za su samu irin matsalolin da suke tattare da eh, wanda suke da alaka da girman jariri akan haife su su samu matsala da numfashi kuma waɗannan kaso na farko da na biyu sukan samu matsala irin ta jaundice wanda mun taɓa yin bayani a kan shi akan samu matsala ya kasance yawan jinin jikinsu ya yi yawa sosai yadda zai iya ba su matsaloli da dama to amma dai su wannan kashi na biyu ba sa samun wancan matsala da na farko suke samu to mun fahimci cewa wato jaririn da mahaifiyarsa take dauke da ciwon siga tun kafin eh, samuwar juna biyunsa ya fi samun matsaloli to shin waɗannan matsalolin na dindindin ne idan aka samu matsala ko a kwakwalwa ko a zuciya da sauransu waɗannan matsaloli ne na dindindin akwai waɗanda ana iya yin aiki a gyara misali a ce daga wajen kwankwaso inda laka ya kamata wurin ya rufe ya zama bai rufe ba abinda ake ce irin su spina da a likitance bayan an haifi yaran sai an yi aiki a rufe wurin ah, sukan iya samun matsala da zuciya a samu ko wata huda a cikin zuciyar da sauransu wanda shi ma sai daga baya in an yi aiki sannan za a iya samun a warke amma ba wai dan da kan shi ya warke ba. To likita ma jaririn uwa mai dauke da juna biyu ita shi ma akwai yiwuwar cewa ya kamu da wannan ciwon sugan ko kuma shi zai iya girma babu shi da wannan ciwon sugan in ba matsalolin da ka bayani a farko ba. A shi zai iya girma ba tare da ya samu ciwon sugan nan ba. a matsalolin shi kawai abin da ya faru ne a lokacin juna biyu da kuma lokacin haihuwa da abin da ya biyo baya to sai dai idan ya samu wasu matsaloli kamar misali saboda girman shi wurin haihuwar aka samu matsala bai yi numfashi ba ko ya samu mutuwar wani lokacin hannu saboda an samu dameji wurin fito da shi da sauransu amma in ba haka ba ba lallai nan gaba shi kuma ya samu ciwon siga ba. To likita musamman ma idan aka gane cewa macen da take dauke da juna biyu dama tun farko tana da ciwon siga kafin aukuwar juna biyun ko kuma kafin ta samu ciki ta yaya za a kare jaririn nan daga cin karo da irin waɗannan matsaloli. To yana da kyau ya kasance tun ma kafin ta samu juna biyun a tabbatar cewar eh, yawan shiga dinnan a jini ya sauka ya zama daidai inda ake son shi. ta rinka kula da magungunan ta na shan magani ne ko kuma allurar ta idan tana kan allurar insulin ne ya kasance dai shugan nan an tabbatar yana daidai matsayin da yake ake bukata daga lokacin da ta samu juna biyu to fa za a iya samun canji na idan allura insulin take da wala Allah za a bukaci sai an kara yawan abin da take amfani da shi a kullum saboda haka da bukatar tana samun juna biyun nan ta je asibiti a sake gwada a tabbatar sugan nan bai hau ba inda bukata a kara yawan shi sinadarin insulin inda take allura na a kara Masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ta duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Da Hauwa'u yanzu kuma ga labaran duniya amma fa'a takaice. Manzan Amurka na musamman akan Venezuela, eliot Abrams, ya ce lokacin tattaunawa tare da shugaba Nicolas Maduro ya wuce tuntuni sai dai yarjejeniyar da zai ajiye mulki. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a jiya Alhamis ya ceceki Majalisar Dokokin ƙasar akan binciken harkokin kasuwancinsa da jam'iyyar Democrat wadda ta samu ƙarin iko a Majalisar Wakilai ke matsa lamba a yi. To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.